taba gaya maku nan wani na je wurin shi sai naga ana ta waya doguwa ana ta waya doguwa har dai aka gama wayan nan sai ya ce ka yi haƙuri yana sasanci ne tsakanin wata mata da mijinta zai ƙara aure ne sai ta ce ita kwata-kwata bai sai ƙara auren nan ba ya ce a'a gida biyu ne ga gidanki ga gidanta ke ki zaɓi naki ita ma a ta ce sam sai ce shi kuma sai yayi sai ta yaji ta tafi gidansu sai ya zo ya kulle gidan inda take ya buɗe wancan sabo ya amarya kawai aka shige cikin sabon gida ya yi zaman shi ya kyale ta tunda dai ta ta tafi gidan da kanta bai ci mata komai ba to shine ran nan a gidan iyayen sai kawai kayan shayi sun kusa karewa bita ya zama saura kaɗan kuma da yaron ta guda ɗaya zai tafi makaranta sai ta haɗa mai shayi da ya dawo ma sai ta haɗa mai sai kananta shi kuma ya dawo Yana neman kayan shayi babu ya ce ina kayan shayi ta ce ya ƙare wani na haɗa ma shayi sai ya ce a ah, ya kawai za ki baro gidanki ki zo ki zo ki zo na mana gida da safe na ga sauran kayan shayi kuma yanzu yanzu a zo yanzu ba shi ta ce a ah, ni za ka yi rashin kunya ya ce eh an maki sai me ta kai mai mari kawai sai shi ma kauta mata mari to shine ta fashe da kuka ta ce wannan yaron sadda yake gidanta sadda take gidanta duk sadda ya ga dama zai zo gidanta kawai ya ci ya sha ya komi amma yanzu ta dawo gidan har da mari saboda kayan shayi ya mare ta shine ta bugo waya tana roƙon wannan dan girman Allah ya kira mijin nan ta komo gida shi kuma ya ce ba za ta komo ba sai ta yi wata shida ta ji gidan sosai ya ce in aka ƙare mai waya kuma a kanta to saki ne wannan ya yi saki ɗaya kenan in ji aka ƙare mai waya a kanta to ya yi saki ɗaya sai wata shida to mu kuma mun zo ana wannan magana mun kare mai waya ta ai saki ce to yanzu ka kare mai magana aka tambaye nace ka ku kare mai magana sai bayan wata shida nan saboda yanzu ya ce in an kare mai waya saki daya kenan